not contest this election because I want power and money. Bana neman wannan shugabanci don na samu kuɗi ko ƙarfin mulki. A'a, sai dai don mutane da ke ganin zan iya takuka wajen yakar cin hanci talauci da inganta tsaro babban dan takarar adawa a Najeriya janar Buhari ke jawabin karshe gabanin babban zaɓe gobe Asabar Buhari wanda ya sake shiga yarjejeniya da shugaba Jonathan kan tabbatar da lumarar bayan zaɓe ya ce magoya bayan sa kan iya kula da ƙuri'unsu bisa tanadin doka abin da na dinga faɗi tun daga dubu biyu da uku nake takarar nan shine a kasa a tsare a raka a jira wannan halittaccen neman abin da ya kamata ne a yi ga duk da wanda ya tsaya takara na ji shugabannin wani yan sanda ya fito ya ce duk sa ƙuri'a ya tafiye shi a'a an ce ka ja da baya gefe guda kana hango abin da ake yin an gama kuma aka kirga a faɗin abin da aka yi ga abin da aka yi a wannan mazaɓa sannan mutum ya tafiye shi gida kuma ba mu ce mu ko sanda mutum ya ɗauka ya tafi da ita wurin zaɓe ba. kazalika buhari ya nuna rashin sanin ya kamata ne yadda ya ji labarin wasu na sayar da rajistar zaben su. na ji daga rediyon america an yi ma wasu tambayoyi sun yarda sosai da katin su wani ya ce yana da mata uku ko ya'ya nawa ne saboda haka zai anshi katin ko dubu biyar biyar ya samu wataƙila sai buhunan masara ko wani abu ya ya faɗi gaskiya da kuma wasu mata ko guda biyu ne wanda sun yadda su su sun ce in suka samu masu za su saida musu saboda talauci da kuma mutuwar zuciya saboda wannan shine yancin su in suka saida to wannan mutuwar zuciya ne magoya bayan janar Buhari irin su Muhammadu Inuwa Yahaya na nana ta cewa tunda da Buhari ya tsallake kalubale daban-daban shi ke da ta goma shin lashe zaben jama'ar ƙasa sun gwada cewa Buhari nan shi suke kauna shi suke so za mu ja daga nan har iya inda za Allah zai kai mu ga samun nasara kuma Allah da za mu samu nasara haka Buhari adali ne Buhari mutum ne ya kwatanta cewa zai iya kwatowa talaka hakkinsa bai yadda da zalunci ba kuma zalunci ne shi ya kai mu ga wannan matsayin da muke ciki a yanzu saboda haka mu muna bin sa kuma mun tabbatar duk talakan Najeriya zai goyi bayan sa za mu kai kuma ga nasara a wannan lokacin in Allah ya yarda a tabarun tsohon mai bawa shugaba Jonathan shawarar siyasa barista Ahmed Gulak na ganin adawa har yanzu bata shirya amsar ragama daga hannun Jonathan ba ban taba zato cewa dotti dattijo irin buhari zai yi faɗa magana ya lashe domin buhari ya fita ya ga duniya gaba ɗaya ba zai sake saya wannan zaɓe ba sai dai ya kawo shawara ya ba shawara ma wanda za su saya zaɓe za ka yi mamakin aka yi zaɓe aka wayi gari farfesa tahiru jega ko kuma koma waye ne shugaban hukumar zaben ya ce buhari ne ya ce kun canja farfesa jega ne eh ai komai na iya faruwa barisa wato ma'ana za ka yi mamaki idan aka wayi gari aka sanar da cewa buhari ya ci zaben wallahi zan yi mamaki me yasa zan yi mamaki ban ce buhari bai cancanta ba a'a mamakin da zan yi shine mutanen da suke bin buhari suna yaudaransa ba za su iya su kawo masa mutanen da zai iya ci zaɓe da su ba duk wani kamfe daga da hudu zuwa zaɓe ya saba doka nasiru da malika murar amurka daga abuja najeriya